ya zuwa yanzu alkaluma na ƙuri'un da aka kaɗa a ƙananan hukumomin jihar kaduna na nuni da cewa tsohon ministan babban birnin tarayya abuja wanda ake wa lakabi da mai rusau kuma ɗan takarar gwamnan jihar kaduna ino jam'iyyar apc malam Nasiru ahmad shi shike kan gaba da ƙuri'u masu dama bayan da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar kaduna ta bayyana sakamakon zaɓe daga ƙananan hukumomi goma sha biyar cikin ashirin da uku da ke faɗin jihar ƙananan hukumomin sun haɗa da ƙaramar hukumar soba kudan makarfi kajuru kubau kauru ka Kagarko, Ikara. Sauran ƙananan hukumomin da aka bayyana sakamakon nasu sun hada da Sabon Gari, ƙaramar hukumar Kaduna ta Arewa, Jama'a, Giwa, Igabi, karamar hukumar kaduna ta kudu da kuma karamar hukumar cikun alkalman dai na nuni da cewa karamar hukumar kaduna ta arewa ta kada wa jam'iyyar apc ƙuri'a sama da dubu ɗari da shida a inda ta bar jam'iyyar pdp da ƙuri'u sama da dubu goma sha biyu kacal malam musa zubairu usman mai fashin baki ne a kafafen yada labaru na tambaye shi ko yaya suke kallon wannan sakamako da ake halin bayyanawa yanzu wato a na ɗaya ba za mu ci ya ba da mamaki ba domin in ka lura da wato irin yadda zaben shugaban ƙasa ya taho da kuma yadda aka gudanar da shi so ba zai ba da mamaki ba domin idan ka lura ita wato gwamnatin tarayya din wato ita ce ta haifar da gwamnatin jihar kaduna kuma irin abubuwan da ake gani wato na irin tsare-tsaren su na mulki da sauransu kusan duk iri ɗaya ne so yadda mutane suka ga cewa sun ƙosa da wancan ina ganin shi yasa suka ɗauki irin wannan matakin don ka lura duk inda wato aka ci zaben na shugaban kasa irin shi ne kamar ta ƙara maimaita kanta saboda kan zaga cewa to ina jin ba wani abun mamaki ana hasashe cewa ma ta karma hukumar zariya ana ganin jam'iyyar apc ta ci zabe a wurin me kake gani kawo ka bayan kuwa zariyan ita ne mahaifar shi mai girma gwamna dan takarar jam'iyyar pdp wato dukkan su mutanen zariya ne kuma akwai abubuwa da suka taso wanda ya ɗaure wa mutanen zariya din kai a yanda wato aka dinga tafiyar da wato gwagwarmayar neman zaɓen na biyu kuma akwai zargi da ake yi na cewa ba a ga katabus na ayyuka da aka yi ba wanda ya kamata a ce zariya ta karu da shi especially maganar ruwan zariyar nan ya ciwa mutane to da yawa a ƙwarya saboda haka idan haka ne za ga wato ba abun mamaki kuma ita zariya tun fin azar in ka lura da siyasanta ba siyasa ce mai bin inna rididi ba. Ya zuwa lokacin da nake hada wannan rahoto saura kananan hukumomi takwas ne za a bayyana sakamakonsu wanda zai bada jimillan ƙuri'u wanda zai bambance ya kuma bayyana wanda ya lashe zaben a jihar Kaduna tsakanin gwamnan jihar Kaduna Dr. Muktar Ramalan Yaro na jam'iyyar PDP da kuma tsohon ministan babban birnin tarayya Malam Nasiru ‘yan Rufa'i, Nasiru Yakubu birnin Yaro, murya Amurka a Kaduna, Najeriya.